Ishaya Sura goma sha biyu Waƙoƙin yabo A wannan rana za ku ce, Zan yabe ka, ya Ubangiji, ko da yake a da ka yi fushi da ni, amma yanzu ka daina fushi da ni ka kuwa ta'azantar da ni; tabbatacce Allah shi ne mai cetona, zan dogara gare shi ba kuwa zan ji tsoro ba; Ubangiji, Ubangiji ne ƙarfina da waƙata. ya zama mai cetona; da farin ciki zan ɗebo ruwa daga rijiyoyin ceto A wannan rana za ku ce, Yi godiya ga Ubangiji, ku kira bisa sunansa; a sanar da wannan abin da ya aikata a cikin al'ummai, a kuma yi shela cewa sunansa mai girma ne; ku rera ga Ubangiji, gama ya aikata manyan abubuwa; bari a sanar da wannan ga dukan duniya. Ku tā da murya ku kuma rera don farin ciki, ya ku mutanen Sihiyona, gama Mai Tsarki na Isra'ila da girma yake a cikinku.